wanda ya dace da sha biyu ko sha ɗaya ga watan zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da a ashirin da tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya a mun haɗa a cikin wannan karatu na littafi na alkaba'ir di shamsuddin zahabi alayhi rahmatullahi ta'ala wanda yau shine darasinmu na biyar kenan a cikin wannan littafi misalin albarka a darasin da ya gabata mun kwana a cikin babi na alkabir saniya babban zunubi na biyu wanda shi shine malaikita qatlun nafsi kisan kai wato kashe rai kenan wanda muna tsakiyar babin a lokaci ya kare mana insha Allah ta'ala za mu tashi inda muka tsaya a karatunmu da ya gabata mala yake cewa wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan taqal musulmani bi sayfaihima idan musulmai guda biyu suka haɗu da takubbukansu falqasilu wal maqtul fi nar to wanda ya kisa da wanda aka kashe finnari dukanninsu ‘yan wuta ne. ƙila sai aka ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah hadal qatil wannan tabbas shi ne ya kisa ba ma balul to me ya shafi wanda aka kashe qala sai manzon Allah sallallahu ya ce yace li'annahu an hada da har da wanda aka kashe ɗin domin shi kana harifan ala qatl sahibi ya kasance yana mai kwaɗayin kasha abokin nasa shi ba bisa haka sai suka yi tarayya a bisa makoma ɗaya tare da wannan shi aka kashe wannan shi ya kisa amma duba ko masu wuta ce Allah ta'ala ya kiyaye haka zai nuna ma ashe niyya niyya ta mutum tana iya hukunta makomarsa ko hukunci wato game da sha'aninsa wanda mun karanta a karatunmu na arba'una hadith a cewa mutumin da ya zamanto a ta wancan hadisin cewa idan mutum ya himmatu zai aikata aikin alkhairi sai zamanto bai aikata ba aka ce za a ba shi lada ko sai aka ce mutumin da ya himmatu da wani mummunan al'amari na aiki sai bai aikata ba aka ce za a ba shi lada muke bayanin cewa dukansu sun yi tarayya akan wato wannan zai aikata aiki na gari sai dama ba ta sa ya aikata ba yana cin kwaɗayi na aikata aikin alkhairi kaga za a ba shi ladawar wani niyyarsa wannan shi kuma ya yi nufin zai aikata zunubi sai tsoron Allah ya shige shi sai ya fasa kaga za a rubuta masa lada makin Allah ke ta hasanatan kamila lada ta kacce za a ba shi kaga da godon niyyarsa so a lokacin muka yi bayanin cewa in mutum zai aikata laifin ba tsoron Allah ne ya hana shi ba bai samu tsari zuwa ga aikata laifin ba ne shi sa bai ba ina nan da zunubin wannan aikin sakamakon niyyarsa ya nufin zai je yi sata sai tsaya a bakin titi yana ta neman abin hawa bai samu ba ai ya lokaci ya ƙure ya gaji da jira bari ya koma kenan niyyar tasa yana nuna kuduri ko gobe ne zai fi eh haka za a rubuta masa zunubi a kan wannan niyyar tasa a irin haka ne wannan hadisun cewa wanda sabu suke tambaya cewa makin Allah wannan shi ya yi kisa to ina ruwan wanda aka kashe sai makin Allah sai sai kenan wasu muhimmancin niyya cewa ai yana kwaɗayin ya kashe shi ma abokinsa ne haka duka sun yi tarayya cikin me wannan laifin duka sun yi tarayya a kusa makoma guda ɗaya shi wutar jahannama Allah ya kiyaye la'annahu kana Harifan ala qasri sahibi yana kwaɗayin shi ma ya kashe mai ɗan uwansu sai shi wancan ya riga shi Allah ta'ala ya kiyaye wani hadisi Bukhari da Muslim da Imam Ahmad da wasansu suka fitar da wannan hadisi malaki ta qala Imam Abu Sulaiman rahimahullah wato abu suleiman al-khattabi kenan ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci wanda ya mutu shekara ta ɗari uku da tamanin da takwas bayan hijira daga ya rayu kenan ƙarni na hudu Allah ta'ala ya masa rahama wa yake sharhin wannan hadisi da kusa da hukunce hukunce da suke da alaka da wannan hadisi da malam ya ambata yake cewa haza inna ma yakunu kadhalika idza lam yakuna yaqtatilani ala ta'wil hada wannan makomar su za ta zamanto ne ɗaya in ya zamanto inna ma yakunu kadhalika idza lam yakuna yaqtatilani ala ta'wil zai zamanto haka ne in ya zamanto cewa suna fada ko suna sare-sare din? ba suna yi ba ne ala ta'awilin abu sa fassara ko na tawili na shari'a kawai rigima ce ta jahiliya da shashanci da rashin aikin yi da wauta sai su ɗauki makamai su ta kashe junansu to abu sa irin wannan aiki magana ba abu sa wani abu wanda yake da alaƙa da wata shubha ta shari'a ba a samu saɓanin fahimta na nassi a samu fitina yaƙi wanda ke na fitina da yake faruwa tsakanin da zai iya faruwa tsakanin musulmai an fahimta zuwa musulmai ba irin wannan ake magana ba an fahimta kamar misalin za mu iya bayarwa wanda zai iya karɓuwa yanzu a wannan kamar misali faɗace-faɗace da aka yi tsakanin masu ƙabali da sagalu can shekarun baya an fahimta wani kaga ya faru a nan Kano rigima tsakanin masu yin kabalu da masu yin sallalu an samu irin wani kaga ba suna faɗa ne a bisa ta wani tawuri na shari'a an fahimta ba a kusan zuciya ko wani jahiliya ba wata fitina ce ta addini ta faru misali kaga ba irin wannan ake magana ba da sai ke cewa inna ma ya ƙasa ala adawatin bainahuma wa afawiyya aw qalbu duniya aw ri'asatin aw uluwi suna yin fada ne ko yaƙi ne ko zuba da jini ne ala adawati abu ta wasu adawa bainahuma da suke tsakaninsu aw asabiyya ko wato wato anin kabilanci aw duniya ko neman wata duniya auri asasin ko neman jagoranci au uluwin ko neman ɗaukaka akan wannan suke zubar da jini wato kamar imam al-khattabi yana rayuwa ne a wannan lokacin da muke ya sha zayyana sababan da ya sa me ake irin wannan faɗace faɗace na jahiliya kaga yana magana cewa in ma izamantu suna yaƙi suna faɗa ne domin wata adawa tsakanin adawa tsakanin wannan unguwar da wannan unguwar kawai kawai ba sa zaman lafiya ba sa zaman lafiya matasan nan unguwar da nan unguwar ba sa zaman lafiya da a dauko makamai wata unguwar za ga kwata ce ta raba kawai nan kana tsallaka ka shiga unguwa kaza nan kana tsallaka ka shiga unguwa kaza amma me sai su dauko makamai su zubar da jinin su ana ji ana gani an fahimta wannan shine suna yin filani adawatan saboda adawa au asabiyatin ko ko suna yin wannan yaƙi ne saboda kabilanci suna yaƙi saboda kabilanci kai wannan kabila kaza ne wannan kabila kaza ne bari wannan kabila ko su dauki makamai makamai ko su afka wannan ba su afka wa'annan ba a irin wannan ba an fahimta wannan yaƙi na ƙabilanci wato wanda daga cikin mafiya munin al'amura da suke faruwa a rayuwar musulmai bayan musulmai sun zama musulmai mutum ya zama musulmi ya tosi yana da wani ƙaiƙayi a ransa cewa wani ai ba ba yare kaza ne wani ai ba bahaushe ne wani ai ba kaza bane wani ai ba ai yare ne ai ka san yare ne ai kaza ai kaza yana wannan yana gindaya maganar yare wani ba musulunci jahiliya ce an fahimta jahiliya ce ba musulunci ba ɗaya cikin ɗabi'un musulunci shi da ma'aikin Allah wani hadisi yake cewa abubuwa guda biyu wato akwai nau'in kafirci a ciki akwai shanshanan kafirci a ciki an fahimta shi ma'aikin Allah ya ambaci me irin wannan abin da ake magana suka game da nasaba ko jini kaza wani ai kaza ne baka ji yaransa baya fita daidai ba aikar ai aiki gaggu ne hasbunallahu wa ni'mal hasbunallahu wa ni'mal wanda shi wannan da yake wannan magana ya manta da zai shiga wansu yaran su kuma sai su ai wannan yaushe ka musulunta kamar da su na yanka da wani launi da wani yana zai yaushe ka musulunta wallahi alazim kana zuwa a ce ma yaushe ka musulunta an fahimta ta labarin da malam ja'afar ya bayar ya zo a wa aka masa tambayar ta yaushe musulunta zama sai yi dariya sai ga shi da yake magana da wannan sai ga shi musulunci ya riga zuwa najeriya kafin ije garin su shi ga shi fara fata shi an gani wani yana ganin da zai dauka wai ai ai jiya ka musulunta sai Allah mata aslam sai ka ka musulunta ya ga ka baki zai dauko dan kudi ma ya baka wai irin a dage da sallah a dage a dage da yin sallah eh. ai <laughs> abin dariya wallahi da to wannan shine matsalar a mun shafa kabilanci abu rayuwar da muke ci daga cikin fitinin da ake ake tura musu wuta ake sanya kuɗaɗe masu nauyi a kai a ga wutar ta ruru shi ne rigima wai ta ƙabilanci tsakanin bahaushe da kuma bafulatani wani iya zubilla bahaushe da bafulatani shashancin ya kai wa haɓa wasu daga sun fara karɓar wannan tunani shashanci a ce wai wai ka zo yanzu za raba tsakanin wai bahaushe da bafulatin saboda shirme an zo an fara wai zage-zage na maganganu da neman aibun juna wani iya zubilla a social media wai su arna kawai an ba su kuɗi su zo suna magana da yaran hausa suna magana wai cewa kaku yadda fulanin nan sun zo sun muku mulkin mallaka duk su ne sarakuna sun zo sun kaza sun mamaye kaza sun mamaye kaza sun mamaye addinin ku su ne malamai su ne kaza sun kaskantar da ku eh, ce garin naku ne me mun gani wanda suke hankali ba zai karba ba amma wawayen cikin sun fara karba ta waya ta harkar kidnapping din nan su waye suke muku wai fulani to ya sai an kakkaba fulani sannan <laughs> yau ba hauke ya samu yau Abun ya fara kamar wasa ya fara kamar wasa gashi abun yana ci gaba hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu sallallahu alaihi wasallam abin sakarsa me za ka faɗa game da irin wannan wauta ta tunani ala sauka malakita wa afabiya da ƙabilanci au tsalbi duniya ko neman duniya neman duniya sai a zubar da jini neman duniya ga shi na abin da ake gani auri asa ko neman jagoranci mutum wai zai zo eh, in zai tsaya takara ya nemi 'yan daba wanda suke wawaye ya ba su makamai wasu da su nema masa ƙuri'ar da kujerar da zai nema daga sai sun zubar da jinin wannan al'umma da za su ba shi ƙuri'a sannan wai zai kai zuwa ga muradinsa na zuciya sannan zai kai zuwa ga duniya da yake nema zai da yiwuwa sai musu makaman ya ba su ƙwayoyin da zai ba su ku zai je da su zai dinga yawo ai yana zuwa muku a matsayin zai muku kamfen ai kuma kun san ba shi ya kamata ku zaɓa ba amma ku zaɓe shi kuka siya wa kanku suna zaɓar ku kun san da yana tare da wanda suka shi fa'ida ya kamata ya zama so a koma lissafin keke da keke ba za mu zaɓu kowa ba sai wanda yake masoyin mu ne bisa ma'auni na hankali mun gane wannan masoyin mu ne ba kawai ba wanda muke so ba a wanda yake masoyin mu ne ko da mu zuciyan bata kwanta bata kwanta game da shi ba amma ka'idodi na hankali da addini suna nuna wannan masoyin mu ne to shi kamata mu zaɓa ba wanda muke so ba an fahimta amma in ba mu yi aiki da wannan dokokin hankali ba da na shari'a to duk halin da muka tsinci kanmu kada mu zauna a majalisa muna tattauna menene matsalolin rayuwarmu domin muka jefa kanmu da hannun muka je muka dangwala wannan ƙuri'a ta jawo mana me muna zama majalisa muna kokawa game da matsalolin rayuwarmu muka samu da hannun muka samar da wani matsalolin da mu. an fahimta Allah ta'ala ya sawa abin da kai kika ga 'ya'yan musulmi suna yawo da manya-manyan makamu su ba 'yan farauta ba su ba mahauta ba su ba komai ba kawai wai wani makamin ɗan adam za a asara shi za a ji asara shi za a ji asara da sunan neman mulki haka ake yi kuma ko gobe ma haka za a yi illa mu ne ba mu shirya mu gyara ba mu shirya mu gyara a inda hankali da kunya wani ɗan siyasa ya ɗago irin wani yaran kuma zai kalle ku ce ku zaɓe ni da kunya sai kake tare da wannan dattin kuma ka ce mu zaɓe ka me mu komo rayuwar mu kenan muka zaɓe ka yanzu ba kamata ba ga ga makaman nan suna zarewa to ina kuma ka ce me za wani umari za ka ba su kuwa ina kawai duk da kake sa rayuwa na aiba wata wuta ka so rayuwar ka ba kai ka so rayuwa ka sai mutuncin ka da rayuwar ka to Allah ta'ala ya samu dace malaki cewa fa amma man qatala ahl al bafi ala sifati allati yajidu qitaluhum biha aw daf aw daf'un an nafsi aw harimihi fa innahu la yadkhulu fi hadhihi ce amma kaga wanda ya yi faɗa ko yayyayi yaƙi man ƙatala ahalal baghi wanda ya yaƙi ma'abota tawaye ma'abota zalunci an fahimta ala sifatin lazi ya ji qitaluhum a bisa sifar da ya wajabta a yaƙe su an fahimta su waye 'yan tawaye wanda ake ce musu albugat wanda suka yi tawaye ga al'ummar musulmi suka hana su zama lafiya ana zaune a gari wai ko in zo cewa za su shigo a su shigo mana in je musulman na gaske ne su shigo amma da yake ba musulman gaskiya ba ne sai kuma kowa cikin sai ɗau ruwa wai za a shigo to irin waɗannan bugas ɗin in ka yaƙe su ka fita ga shi dai ɗan tawaye musulmi ne ba kafiri ba ne in ka yaƙe shi in ya kashe ka sai ba za a zama kuma a matsayin wuta ne bisa dogara da wannan hadisa. la malai ke ba haka ba ba haka ba ba ka zama ɗan wuta ba zai ta musulmi ne ka yaƙe shi a shi bugas ne ɗan tawaye da kuma wajibi ne zaman to me a yaƙe su domin al'umma musulmi su zauna lafiya komai idawo daidai amma kawai a tsorata a isa guduwa wai sun shigo sun shigo sun shigo sun shi kenan sun shigo haka Allah ya ce ku a jajircewa za ku mutuwa tana hannun mai ita duk wanda ya cewa zai tsallako shirin garinku to ku ce bismillah in ko ya shigo ku ji ba zai koma ɗan adam ne shi kuma ɗan adam akan me zai tsorata ku wanda zai shigo ku ce shigo ko yanzu ma shigo domin kun bu mai Allah ta'ala ya ce daman ku tanadi kun yi aka sako ne taimakon Allah a kan wanda ya shigo wallahi ba zai koma ba to Allah da aka yi haka wani iganganta shigo na biyu ba za a yi na uku ba cikin za ku zauna lafiya amma ku tsorata a sun samu goma sun shigo juma sun shigo sai sun tagare ya ku sun talauta ku wannan kuma mai ba man ba haka Allah ta'ala ya ce muku ba don musulmi ba rago ba ne musulmi jarumi ne ina fata an fahimta wannan shine hukuncin da wato malam yake bayani zaka amma yake cewa amma kaga wanda ya zamanto cewa iyaki azzalimai bugatu ala sifatin lati yajibu qitaluhum abu ta sifar da yake daman wajibi ne a yaƙe su a kai au da fa'a an nafsihi ko ko yayi kariya wa kansa au harimihi ko iyalinsa ‘ya'ya da mata. An fahimta? Fa innahu la yadkhulu fi hadhihi ba zai shiga cikin wannan mai narkon ba da aka ambata. Ba zai shiga wannan narkon ba. An zo ana kaya kaya ana guduwa a unguwa cewa wai ga wasu yara sun shigo su suna kwacen kaza da kaza suna abu kaza. Kowa sai ya gudu shiga gida za a aka shiga sai a fito an fahimta aka shiga sai a fito ba wai a shiga a rufe kofa ba wannan halin mata ne tun da yadda yake da karfin ran da zai keto unguwarsu ya zo har ku kuma sai ka gudu shiga za a fito an sai a sallami su duk kenan kawai duk wanda ka gaya mutu lokacin su ne duk wanda ka gaya mutu lokacin su ne amma aka ji tsoronta to kowa ma sai ya mutu ke kowa ma sai ya mutu kowa sai ya mutu an fahimta to da kama mana ke cewa duk wanda ya zama cewa ya kara kansa yana yin wani abu ne domin ya kara rayuwarsa wanda zai masa ta'addanci ya tsara rayuwarsa ya zama to ya tsara rayuwar iyalinsa fa innahu la yadkhulu fi hadhihi ba zai shiga cikin wannan narkon azabar cewa dan wuta bane ba ba zai shiga ba bal ma zai samu ladan shahada ne kamar da manzon sallallahu alaihi ambata zai samu ladan shahada an fahimta saboda wa kiyaye alfarma kiyaye alfarma zai samu ladan shahada لأنه معمور بالقتال للذب عن نفسه غير قاصد به قتل صاحبه يكتا دومن شي معمور بالقتال an umarce shi a shar'ance da iyaki a wani lokacin mutumin da ya zo ya suka faɗo muku unguwa ko gari to an umarce ku da ku yaki kuma a daidai wannan lokacin ku kare kanku kare kan shine amsa umarnin Allah fa shine biyayya ga Allah ba ku gudu ba ko ku rufe kofa in ka rufe kofa ka gudu duk abin da ya biyo ba ba ka ce Allah ne ya kaddara ba Allah ta'ala ya shar'anta ma me menene uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir haka Allah ya ce an yi izini ga waɗanda ake yaƙarsu da salama su tsare wa kansu mutunci da annahum zulimu domin su an zalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah ta'ala mai iko ne da ibasu nasara su mike su sai kuka gudu dugarin du aka tarwatsi maza suka shiga cikin mata ana ihu ana ana gudu ka ga wai bidiyo mutane ɗaruruwa suna iyu a cikin mata ba me amfanin rayuwa ku shiga cikin mata ku gudu mata suna iyu kai ma kana iyu ban ga dalilin a ce mutum rai ne da shi fa da jini da tsoka kai ma rai ne da shi kuma sai gudu ka kyale shi me ya mallaka da kai ba ka mallaka wata zuciya yake da ita shi da ke akan ƙarya wanda da yawan su ɗan ƙwaya ne ba su da ƙarfin kirki ba su don tunani da saiti mai kyau sai sun sha ƙwayar za su shigo ko kuma ka gudu lafiyar gana garau da ƙarfin jikin ka gudu ai ba ba Allah ce ba ka Allah ce ba da farkon wannan fitintunin wato an samu musulmai na gari sosai guda matsalar ba ta kai haka ba san san ba ta kai haka ba ba ta kai haka ba wanda ko a nan Kano an gwada a shekarun baya lokacin da Boko Haram suka danno da aka daina jin tsoron nasu ba shi ta fitina tafi ba tsoron su aka daina ji aka fara neman su duk inda suke za a kama a yanka shikenan fa abin yake aka jajircewa farko shikenan ita fitina Allah ta'ala a sake sai maganin ta amma ana tsorata shikenan shikenan Allah ta'ala ya samu dace so yake cewa domin an umarce shi bil da ya yaƙi da an nafsihi domin ya tsara kansa gaira ƙasidin bihi qatla fahidi ba wai ya ganganta wato kashe ɗan uwan nasa da musulmi a'a shine ya nufa ta masa ta'addanci illa in kana harifan ala qatlihi qatla fahidi sai dai in ya zamanto da gangan ne ya yi kwaɗayin ya kashe abokin nasa ko ɗan uwan nasa to ne shi za a ce ya faɗa cikin laifi wa man qatala da ka duk wanda ya kashe wani bazi wani ɗan tawaye au a bariqin min al na. ko mai tara hanya daga cikin musulmai bai bi tarbiyyar addini ba ce shi ya tsauki sana'ar tara hanya da kwace da kaza da kaza da shauransu fa innahu la la yahrifu ala qatli hakika wannan zai kashe shi ne ko zai tare shi ne ba wai yana kwaɗayin ya kashe shi ɗin ba ba yadda ya iya inna ma ya dafawu an nafsihi zai tsara kansa ne game da sharrin wannan fa in sahibuhu kaffa anhu in ma an wannan abokin nasa ko in nasa musulmi ya kame shi ma sai ya kame ya rabu da shi dama ai ba wai kwaɗayin ya kashe shi ke ba lam yasba'hu ba zai bi shi ba yana guduwa kaya kaya kaya ai sun gudu sai a dawo a sha rabu da su dama ba wai kwaɗayin a kashe su ake ba an fahimta zai ce akwai yanayin da yake bayuwa ga cewa saboda abubuwan tsoron abubuwan da za su dawo akwai yanayin da malamai ko ko jagoran musulmi a lokacin zai wasu cewa a bi su har inda suke domin tsoron abin da zai zai dawo ya danganta da yanayin abin da yake akwai amma asali in in wannan barin ko mai tsara hanya ya gudu sai a rabu da shi daman baya ana kwaɗayin a kashe shi bane domin musulmi ne kawai ana kora shi yana gudu sai a dawo shi kenan wannan fa shine tarbiyyar musulunci wannan shine tarbiyyar musulunci yake ta fa innal hadith lan yarid fi fi ahli hadhihi sifa domin wannan hadisin bai zo game da ma'abota wannan sifofin ba na cewa musulmai 'yan tawaye ko kaza ko kaza ko ba wannan ake magana a kai wa amma man khalafa hada na'at amma wanda ya saba wannan sufofi da aka ambata fa huwa alladhi yadkhulu fi hadha alhadith alladhi dhakara shi da wanda zai shiga cikin wannan hadisin da muka ambata wallahu Allah ta'ala shine mafi sani Zaka wannan shine sharhin wannan hadisi na manzo sallama da yake magana cewa idan musulmai guda biyu suka haɗu da takobinsu to wanda aka kashe da wanda ya kisan duka ƴan wuta ne sabai suka tambaya ma'aikin Allah to wannan shi ya kisa to ina kuma ruwan wanda aka kashe sai domin shi ma yana kwaɗayin ya kashe ɗan uwansa za ka duma komar su ɗaya duka ɗan wuta ne domin wancan niyyarsa shi ma ya kashe mene ɗan uwansa sai wannan ya riga haka shi kenan duma komar su ɗaya a wajen Allah duka wuta za su Allah ta'ala ya kiyaye ka malam yake cewa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la tarji'u ba'di kuffaran kar ku koma a bayana a matsayin kafirai ya buribu ba'abukum riqaba ba'a da sashin ku zai dinga dukan ya sashi wannan hadisi a wasu Bukhari Muslim da wasu suka rawaito wani hadisi na manzon sallama yake ambata a cikin hutubar sa ta me ta wada' hajjin ban kwana yake faɗa wannan magana cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum bi ba'd kar ku zamanto a bayana a matsayin kafirai da sashin ku zai dinga dukan wuya ya sashi wani hadisi kamar da malamai suke ambata wani daga cikin hadisan da suke bayanin nau'i na kafircin da yake ba kafirci da yake fitar da mutum daga musulunci ba domin akwai alkufurul kufrul mukhrij ma da minal milla wal kufur duna kufur akwai kafirci da yake fitar da ma'abocinsa daga tafarkin musulunci baki daya da kuma kafircin da yake ba kafirci babba ba an fahimta wannan hadisi yana cikin hadisan da suke ishara ko nasoshin da suke ishara zuwa ga nau'i na biyu shine kafircin da yake ba kafirci babba ba ana fata an fahimta wanda shi sa malamai daga kan sahabbai da wanda suka biyo bayan su kyautatawa suka suke fassara faɗin Allah ta'ala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wanda bai hukunci da abin da Allah ta'ala ya saukar ba wa'annan sune kafirai suke cewa ana nufin kufurin duna kufur ba kafirci da yake fitar da mutum daga musulunci ba al-kufrul amali ake nufi lal kufrul i'tiqadi kafirci na aiki ba kafirci na aqida ba zai canja aqidar mutum musulmi a ce ya zama yayi rijja a kafirci na aiki kamar kisan kai kaga kafirci ne amma ba kafirci ne da zai fita mutum daga musulunci ba wato kisan kai da sata da zina da kaza manya-manyan zunubai suna ɗaya daga cikin ayyukan kafurci ayyuka na kafurci amma ba kafurci ba ne mana ayyukan kafare da kafuri ne yake ko kafirai ne suke yi sai musulmi ya yi aikin da kafiri suke za a ce ya zama kafiri ba dukkanin aikin kafari ba ne yake mai da musulmi kafin in ya aikata sai in ya aikata kafirci mai sunan kafirci ina fata an fahimci zanta abdan haka mutumin da ya zamanto ya aiki ba da abin da Allah ta'ala ya saukar ba hukunci da wani abu Ba ka ce ya kafirta ba ya yi zunubi ya yi laifi sai dai fa in ya ce wannan hukuncin ko wannan dokar ta fita Allah ko ta fita Allah a adalci wannan wannan dokar ai ta fita Alƙur'ani? ta fita kaza zaka su lokacin ka sallama kanka so daga musulunci ko ko daidai take da ta Allah eh ai tana da kyau kamar da ta Allah ma take da kyau dole ta kai ai ba matsala lokacin ka kamar sai me wato ka daidaita wannan shari'ar ce ta ta mai ta son zuciya da kuma ta Allah kaga mutum shine mutum zai zama sai haɗu da matsala a lokacin domin daidaita wato hukunci da yake ba na Allah ba da Allah kamar ka daidaita Allah ɗin ne da shi wannan da ya ƙirƙiri wannan abu an fahimta ka ba su matsayi guda wani kaga shine kafircin ai ina fata an fahimta to don haka haka na anan da ma'aikin Allah ke ta la tarji'u ba'di kufara da a ce yayi shiru ya ce kufara an fahimta koko ba yayi ba ta ce kufaran wa ya ba'dukum ba ba'd ba abu da ya sa wawu a nan gurin sai zama to me ana nufin kafirci din amma da yake kufaran ya buri ba abukum riqabu ba kamar jumla ta gaba tana fassara nau'in kafircin cewa kafircin wato kashe-kashe kaga ba kafirci ne na kamar shirka ga Allah ko kafirci ina fata an fahimta su <coughs> dan haka wa ƙa'ida ta gaba malamai suke magana cewa duk babban zunubin da a shari'a aka kira shi da kafirci to ya fi girma a cikin manyan zunuban ma kuma kaga a nan ma'aikin Allah ya kirawo wato kashe rai da kafirci ishara zuwa ga girman hatsarin kisan kai cewa ba daidai yake da shauran manya-manyan zuna ba da ba a kira su da sunan kafirci ba ina fata an fahimta zaka a wannan kenan nan ma ki alaki ta yadribu ba'dukum riqaba ba'd aka ce arriqab shine wuya jami ne na na abu shaba raqaba shi shine wuya ishara ne zuwa ga me filla kai ko kisa ko wani abu da shashin ku zai dinga dukan wuyan shashi ko faɗace ta da gingimu zubar da jini kaga wannan abin kyamata na tsakanin musulmi bar ma ikin Allah ya kira shi da kafirci na'am Allah ta'ala ya kiyaye wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa yace la yaz'alu al-'abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman bawa ba zai gushe ba cikin yalwa ta addininsa malam yusuf daman haraman matsawar bai taɓa jinin da yake haramun ba mana duk abin da za ka yi kana cikin yalwar addininka kai can ka faɗi can ka faɗi can kana cikin yalwar addini kai kai daga nan zuwa can kai ta tai zuwa abu na kai amma in ka zubar da jinin haram to shine fa ka zo bakin boda da fa kake da ka fita daga musulunci malam yusuf zaman haram da bai zubar da jini wanda yake na haramun ma da Allah ta'ala mai ya haramta masa an fahimta a zuwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ta'ala ya samu dace wannan hadisin eh, Bukhari da Muslim ne suka rawaito da Imam Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yadda a gare shi ah, wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam awwalu ma yuqba bainan nas yawm al fi dima ma'aikin Allah sallallahu alaihi yake cewa awwalu ma yuqba bainan nas farkon abin da za a yi hukunci da shi bainan nasi a tsakanin mutane yau qiyamati a yi yinin na alqiyama fi shi shine game da sha'anin jinan nake farkon fayil da za a fara buɗewa a ranar kiyama shine mas'ala ta jini wa ya kashe wane wa ya zubar da jinin wane da wa aka haɗa baki a kashe wane wa ya zubar da jinin wane ba da haƙƙi ba waye kaza wannan matsalar za a fara tattauna a kanta ranar alkiyama a kanta za a fara jefa waɗansu wuta shine kes na farko za a fara tattauna da shi a kamo wane wane ne da wane da wane inda mai musu a kunna bidiyon ya fara tun a duniya ba ni ne ba to ga bidiyon ko a sa gaɓanka da suka yi aikin laifin su su bayani tunda kai bakinka zai musu sallallahu ake ta al-yawma naqtimu ala afwahihim a wannan yinin za mu rufe baki wa tukallimuna aidihim eh wa azulhum ko wa tashhadu alayhim azulhum aha bima kanu yaktubun a wannan yinin bakin za a dobe gaban hannu kafa da komai su za su ta bayani ai an yi kaza da ni an yi kaza da ni an yi kaza tare da in Allah ta'ala ya nufa ci bakin naka ya faɗi sai haka zai faɗi amma saboda a nuna ma kasawarka baka isa ba gaban ma ba wai harshen bane kaɗai yake iya magana hannayen ma za su iya magana kudura ce ta Allah yake magana hannun da kafar sai su bayani da ni akai kaza akai kaza unguwa kaza da aka shiga kwatan waya da aka aka bar mu har da ni da ni kaza kaza kaza lokacin kuma ba wanda ya yi zama sai ya kuma cewa Allah ta'ala kowa ya zo kowa gashi an busa masa kowa ya zo Allah ta'ala ya tsare mu a ita cewa fil hadis ya zo a wani hadisin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzo Allah sallama yace la qatlu mu'minin tabbas kashe wani mumini a'zamu inda Allah shafi girma a wajen Allah min zawalid duniya sama da gushewar duniya din gabaki daya duniyar ta gushe a ce duniyar ce bindiga a gama ta duka shi sauki a wajen Allah ta'ala da a samu mutum mumi nagari a ce a kashe shi ba laifin zaune ba na tsaye kawai sai ta zo ka kaddamar masa akan wani abun banza wannan abar wannan abar babban za a wuce sun kuma tasa ce mallakinsa ce ba taka ba so ka zo ka dakatar masa da rayuwarsa baka san nauyin da yake kansa ba baka san amanar da yake kansa baka san matsayinsa a wajen Allah ba kawai saboda son zuciyarka ka karba ka je kai shaye-shaye shi wannan abai ya fi ko da wai dauɗa tunanin da lalacewar al'umma mu ta kai ga wannan tunanin. sai ka ce a ƙasa arna sai ka ce ba ɗan musulmi ba shi zai wannan abu shi zai wannan ta'addanci da wannan ba daidai ba kamar ba ɗan musulmi kamar ba tarbiyyar musulunci aka yi masa hasuna Allah wa Allah ta'ala ya samu da to a wajen Allah wani duniya ta tashi da ai wannan aikin duniya a gama ta a rafa shafin ku shi ya fi alkhairi mana abu ne babba a wajen Allah ta'ala Allah ta'ala ya ganka ka aikata wannan danyen laifin to sai za ka wanye da Allah ta'ala lafiya sai za ka wanye da Allah ba za ka yi da haƙƙin jini wani za ka tambaye cewa shi bai san adadin mutanen da ya kashe ba bai sani ba kuma da gaske yake bai sani ba bai san adadin mutanen da ya kashe ba bai sani ba ga suna ana hirar su a rediyo ina bayanin ta shi kaza shi kaza bai san adadin mutanen da ya kashe shi hasbunallahu wa Allah ta'ala ya kiyaye wa fil hadith ah, wa qala sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al kaba'ir manya manyan zunubai al-ishraku billah na farko shirka ga Allah wa qatlun nafs da kuma kisan kai wal yaminul ghamus da rantsuwa da dilin yadda ma'abocinta a cikin wutar jahannama wa summiyat ghamusan an kira ta da wannan suna al-ghamus la'annaha taghmisu sahibaha sinna domin tana dilmiya ma'abocinta a cikin wutar jahannama sun idin da rantsarantse ba a kan gaskiya ba rantsarantse rantse domin izalinci i cuta i ha'inci i ta rantsarantse domin a yargan masa domin ya tabbatar da wanda yake wani rantsuwar ya yi daina jin girman Allah to bari ya haɗa shi da Allah da yake jin girman shi baya jin girman Allah shi Allah ya sauka a zuciyarsa baya jin girman Allah bari ya rantsi kan ƙarya bari ita rantsa-rantsan ya yarda ya haɗu da Allah ta'ala ɗin wani ma'anar rantsuwa na sanya Allah tsakanina da kai zama shaida a kan abin da muke gaya ma cewa ko me ta kama imin in je akasin abin da na gaya ma ne ita akwai to duk abin da ta kama imin shine ma'anar rantsuwa ba wani abu ba ba kai ka ce Allah wallahi Allah nan ba a'a ka san ya ce zama alƙali ba duk wanda ya ha'inci wani ko ya masa ƙarya ko kaza to yadda zai yi ya hukunci ta san ku Allah ta'ala yana da yadda zai yi fa ga makareci wanda ka ce ba haka bane kawai shi kenan shi kenan ka huta amma ka ka sako Allah a ciki wanda ko baka sa shi ba dama yana ciki to ka kuma ka sa shi a ciki ka sai ka tsoro da jima'i. sai aka ce al-yaminul ghamus rantsar da yake dilime ma abocinta a cikin wutar nan. Allah ta'ala ya kiyaye na wa qala sallallahu alaihi wasallam la yuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibn adam al-awwala kiflun min damiha li'annahu awwalu li'annahu awwalu man sanna al ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba za a kashe wata rai ba zulman bisa ga zalunci illa kana ala ibn al-awwal face ɗan annaba Adam na farko ɗin nan da ya fara kisan kai a bayan ƙasa. Face ya zama to yana da kiflun yana da kamasho min damiha na wannan jinin da aka zuba. annahu, awwalu man sanna al domin shi ne wanda ya fara sannanta kisan kai a bayan ƙasa. Yana da wannan kamashin da za a tanadar masa duk kisan kan da za a bayan ƙasa sai yana da rabu. Hasbunallahu wa ni'mal haka na ba wannan ba duk wani aiki na ba daidai ba da kai ne ka fara sunantawa a unguwa kaza ko a kasuwa kaza ko a guri kaza ka koya yara to duk wanda kai ma kana da kyamusu domin kai ka da wannan abu kai ka koya wani abu da ba daidai ba na saban Allah in dai kai ne ka kawo shi unguwar ko cikin jama'a ka fara koyawa aka koya shikenan ko da ƙarya ce kuwa an fahimta sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya kiyaye wannan shine sharrin assasa mummunan aiki haka na aikin alkhairi in kai ka fara assasawa a cikin al'umma to haka ladan zai tafi ladan zai tafi abu ta irin wannan ka kalli irin ladan da malamin islamiyya yake samu malamin islamiyya da yake samun lada daga yara kaza a aji yake koya musu littafin Allah su iya haya saukar da su ya ƙara biyowa ya ƙara ɗiban wa'insu ita renan su haya saukar da alƙur'ani su iya haka haka haka haka duk inda za su jefa duk ibadar da za su duk katun da za su yana da kamashin wannan lada. an fahimta wannan yana cikin aikin alheri da za a iya ba da misali a kansu wanda wannan aikin kamata a ce mutane su dinga siyan wannan ofar ta wannan aikin da kuɗi ma dudai domin gyara su amma zaka duba kuɗin laraban da ake hada musu a wulaƙance sai ƙarshen watan yi ma a ce a bada kuɗin wata ko kuɗin tam ɗin sai a hana sai a hana mutum da yake wannan aikin shi ne wulaƙantacce ko ba shi ba alaran ma da yake bai da aiki ta kasan alƙur'ani da koyar da shi yin sabu har dare shi ne wulaƙantacce a kalli alkhairin da yake asasawa duk barnar da ake a ƙasa kuma zai a ce ai wai wai wai wai shi da shi da tawagarsa so ake a hana su duk barnar duk ɓarnar da ɓarnarta suke a bayan ƙasa su ba a kallon ɓarnar sai sai ɓarnar almajiri ake wanda in wannan ɓarnar ta za a ga hata masu iyayen su ma sun yi saraya da almajiran wajen wannan aikin me janyo wannan aikin talauci da wahalar rayuwa da aka kaga al'umma shine wannan musabbabin wannan matsala to wanda suke magana za su hana harkar alqur'anin da me su ne makarnatan na asali su suke hasada duk wani bala'i a bayan kasa ko su yi wani wai za a hana kaza a hana kaza shi ne karamin laifi shi ake kalla ba babban ba shi ya rike dukkanin wani alheri da yake kasar kur al'umma hakuwa ma yake ba daidan ba ba so ake a baranta du duk abubuwan da ake na ba daidai ba a ga babban mai laifin da shi ya kamata ya fara gyarawa sai kuma ya daidaita ai ba yau aka fara harkar bara ɗin ba yau aka fara shekaru ɗaruruwa amma me yasa abubuwan suke lalacewa a yanzu saboda jagoranci ya lalace an fahimta ba a cima ma abu sa alƙur'ani ya zauna a cikin ƙasƙancin ba so ake a ɗaga darajarsa an fahimta ya wuce yadda yake shine amma wannan tunanin za a yi na daga darajarsa wannan fa ni'ima wannan fa ni'ima Allah ta'ala ya samu dace ah malai yake cewa mukarrarun fi sahihain wani hadisi ya zo a cikin sahih bukhari da muslim wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man qasara mu'ahadan lam yara ra'ihatal janna وإن رائحتها لتوجد من مصيرة أربعين عاما أخرجه البخاري manzon salama yake cewa man asala mu'ahadan duk wanda ya kashe kafirin alkawari lam yarah ra'ihatal janna ba zai biyo kanshin aljanna ba fa inna ra'ihataha domin kanshin aljanna la tujadu min masirata 40 aman ana biyo kanshin sa ya zama tazara ce ta shekara arba'in zuwa aljanna sai a fara jiyo mai ƙanshin aljanna to shi ko ƙanshin aljanna ba zai ji ba ba fa musulmi ba kafirin amana ka kashe shi to musulmin musulmi aka ce ba zai ji ƙanshin aljanna ba tsawon shekara arba'in su zuwa da aljanna ba zai ji ba ka gama ana sai ya shiga wutar na ya zauna wani adadin lokaci mai tsayi kafin a yi magana aljannarsa an fahimta wani ya nuna hatsarin mai zubar da jini hatta ga mutumin da yake bai fa imani da Allah ba kafiri ne ake maganar mai tsawon nisan shekara arba'in cewa ba zai biyo ƙanshin aljanna ba kaga mai ya shiga cikin fushin Allah subhanahu wa ta'ala to ina kuma ga mutum da zai kashe mutumin da yake mumuni musulmi mumini musulmi mumini musulmi lokacin ma matsala ta faru sai ana sala zai zo isa bam sai kashe musulmi wai na jin wai yayi da'a ga Allah ya bi Allah ya bi Allah an fahimta wannan shi kafir waye ake nufi da kafirin amana duk wani kafirin shi kafirin amana ne ana nufin kafirin da ita cewa zai zauna a cikin al'ummar musulmi ko a ƙasa ta musulunci bisa sharaɗin da gwamnatin musulunci ta gindaya a kansa. Da zai zauna cikin aminci ba zai yaƙi musulmai ba, ba zai cutar da su ba cikin dukkanin nau'ikan cutarwa. Cutar da su cikin abinci ko abin sha ko a ma'amala ko a komai ma zai zauna lafiya lau. Sannan kuma zai dinga ba da jizya. du shekara ko du wata ko du wata shida akwai wani kuɗi da zai dinga bayarwa wannan kuɗin yana taimakawa gwamnatin musulunci wajen kula da tafiyar da mulki wanda kasantuwarsa kafirin amana du abin da ya shafe shi ya shafi gwamnatin musulunci ko ya shafi musulmi musulmi ba zai musulmai ba za su bari a taɓa lafiyarsa ba ko mutuncinsa komai nasa za a tsare masa hatta in yana da yara za su yi karatu su rayu lafiya lau a gwamnatin musulunci wannan kuɗin da yake bara ba kuɗi ne wai kawai a karɓa a'a za a tsare shi duk inda zai je duk shi da fitanta za a ba shi kariya kamar da ake ba kowane musulmi kariya za a yi komai rayu cikin musulunci wannan shine kafirin amana amma kafiran da yake cewa ba a zaman amana ake da su ba dama ko yau ko gobe za su iya afka musulmai to ba za a kira su kafaran amana ba dama ina amana to ba a san amana kafaran da in za su ce muku da kaya sai sun mutu cuta sai sun yi cuta sun zuba abubuwan da suke mai masu matsala sai sun ha'ince ku sai sun yi kaya sai wannan ba magana aminci a kwanan ku ba magana aminci ba kafaran amana ba sai dai ko a ce akwai mutunci wala Allah inda mutuncin ko su ba sa yakan mutu ko da ana da mu'amala kawai amma ba wani maganar sharaɗin cewa akwai alƙawarin Allah da manzansa a tsakanin ku da su. Su sama da ke cewa ka na haza fi ƙasalil mu'ahad. To, in wannan hadisin yana magana ne game da wato kashe kafirin amana, fahuwan labi ikita a ahadan minal yahudi wan nasara fi dal islam shi wannan mu'ahad shine wannan da ya ba da alkawari daga cikin Yahudawa ne ko Nasara fi zarar Islam a garin Musulunci. Yau ba da wannan alkawarin cewa zai zo na lafiya da kaza da kaza ga shar'i ga komai ya yadda ya cike. To wannan to in ya to wato kashe irin wannan shi ne aka faɗa wannan hukuncin cewa mutum ba zai ji ƙarshen aljanna ba har tsawon shekara arba'in tsakaninsu da aljanna ba zai ji ba. Fa kaifa yaqtulul muslim to ta yaya zai kashe musulmi kuma baya tunanin matsalar da zai fuskanta ta fi ta haka fa kaifa yaqtulul muslim sai ya zai kashe musulmi ha kur har mutum ma an kai yanayin da kamar wani hadisi na manzon salama cewa ƙarshen duniya zai go da wanda zai kisa mai kisan bai san akan wanda dalili ya kisa ba wanda a kashe bai san me ya a kashe shi ba ba mu zo lokacin ba ba mu zo lokacin ba wanda ya kisan bai ma bai san ma in ka tambaye me yasa kake zai ce shi bai ma sani ba wanda aka kashe shi ma bai san laifin da yi ba kawai kawai an yi kisa mun zo lokacin Allah ta'ala ya kiyaye wa qala sallallahu alaihi wasallam ala man qatala nafsan mu'ahadatan laha zimmatullahi wa zimmatu rasulihi فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة فإن رائحتها لا يوجد من مسيرة خمسين خريفا ماذا سلمك السوى على أثورارا ومن قتل نفسا مؤاحدة دون دي كش وتري كالقوري لها ذمة الله وذمة رسوله da take da alkawarin Allah da alkawarin manzan Allah a tattare da ita cewa za ta zauna da musulmai lafiya sai a zo a kete wannan alkawarin mana alkawarin ya zama na Allah da manzansa to nan faqad akhbara zimmatallahi to shi ya keta alkawarin Allah da yake tsakaninsa da shi shi da kashe wani kafirin amanan to alkawarin da yake tsakaninsa da Allah shi ya keta bisa ga ya keta alkawarin ne yake tsakanin wannan kafirin da al'ummar musulmai faqad akhbara zimmatallah wala yurih hasar janna da haka ba zai shanshani kanshin aljanna ba ma wa inna rihaha domin kanshin aljanna la masu min masirati 50 harifan, ana jiyo shi ne tsawon shekara hamsin a wannan ruwaya tsakanin mutum da aljanna za a jiyo kanshin aljanna tsawon shekara hamsin ake fara jiyo kanshin aljanna saboda kanshinta ba na wasa bane ba irin na duniya ne. wani turaren sa yana bakin masallacin nan za a iya jiyowa ko zo turaren mai tsada ne mai kaza ne mai kaza ne wani yana bakin gate din san ma za a iya jiyowa wani sai ya zo nan wani sai ya zo kusa da kai ba <laughs> turare kasa amma in ya can ba za ka ji ba to shi karfin turaren aljanna saboda wato kensa na musamman ne tsawon shekara arba'in ko hamsin ake fara biyo kanshin Allah ya sa masu cikin rahama to wannan ba zai yiwu ba an fahimta da sahau turmuzi imamu turmuzi ya inganta wannan hadisi kamar da malai ya ambata wa qala sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man a'ana ala qatl muslimi duk wanda ya taimaka a bisa kashe wani musulmi bi shatsari kalimatin da rabin kalma ba da kalma ɗaya ba da rabin kalma laqiya Allah to wannan zai haɗu da Allah ta'ala maktubun baina aidai an rubuta a tsakanin idanuwansa guda biyu ayisun min rahmatillah wanda ya ba haso da ta rahamar Allah duk wanda ya taimaka akan kisan wani ko da da rabin kalma ji magana salama to wannan ra'ayyama zai tashi a rubuta a goshinsa ɗebabbe game da rahamar Allah ba zai samu ba ha kurin a haɗa baki da kashe wani saboda a samu duniya ko saboda haushin haushin wani ko kaza ko kaza ko kaza dalilai iri iri ga su nan an fahimta rawahul imam ahmad malakinta imam ahmad ne ya fitar da wannan hadisi amma bisa sabu'i imam wasu ibnu maza ne ya fitar da shi ita ta wani وعن معاوية رضي الله عنه قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kullu dhanbin asa Allahu an yaghfirahu illa kafiran aw ar-rajula yaqtul mu'minan muta'ammidan bakin Allah yake ta kullu dhanbin dukanin zunubi asa Allahu an Allah ta'ala ya kusata da "Igafar tashi!" illar razul, sai dai mutumin da ya zamanto ya mutu kafiran ya mutu yana kafiri ya sakaci har ya mutu yana kafirci awur rajul kuka mutumin da ya zamanto ya qutulu mu'minan da ya kashe wani mumini musu amidan da gangan ya kashe mumini da gangan ko ya mutu yana kafiri to wannan shine zunubin da Allah ta'ala ba zai afuwa a kai ba sai an yi wani abu a kai sai an yi wani abu a kai an fahimta malaka ta nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah ta'ala wato wa zama lafiya da wannan shine karshen babu na ga lokaci ya san mana ko tuntuni na ga sai mu dakata a nan insha Allah ta'ala muka zo darasi na gaba sai mu tashi a alkabar su salisa su sihir insha Allah ta'ala subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته